Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu al'umman Nijar. To ina muku fatan alkhairi da fatan duk kuna cikin kushin lafiya to jama'an Nijar ina kira a gare hukunci matasa da wanda a cikin kasar Nijar da ma na kasar waje to da fatan dai kowa yana cikin kushin lafiya to shawara ga 'yan uwana matasa Eh, ko ce ina kira gare ku yan matasa to ya kamata mu fito kwanmu da kwalkwatan mararar zaɓe mu zaɓi wanda muke so shugaban ƙasa na gari eh wannan kira da ko magana ko ji ta jita-jitar ake ta a cikin kasar mu da ya kan shugaban kasa wani bazin waye ba wannan duk ko ai wannan jita ta ka yan kasar Niger ku fito mu zaɓi shugaban kasa na gari wanda za ya jagorancin mu wanda zai zan sanin talaka da kukan talaka da ƙauye ba shugaban ƙasa wani bazum waye bazum dan barra wanda ba ɗan ƙasar mu bane ba ma ba mu san asalin shi ba mu zo mu zaɓi shi cikin kasar mu ya sace mana kuɗin ƙasa ta ta kai kasar shi abun nan mu zo mu ci shi za mu zaɓa mana mulkin Nijar to ya kamata ɗan Nijar mu san aikin da muke mu fito ranar zaɓi ko mu rikwalkwatan mu muka sa mu tsare mu zabi ɗan kasa insha mu Allahu ina muku fata alkhairi daga naku Abdulmalik Mara Digira. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. 'yan uwana 'yan kasar Nijar to ina muku fatan alheri? ta dubin gaisuwa ta musamman zuwa gare ku to kuma korafi na na yau kuma ko in na wannan lokaci shine akan matasa ɗan Nijar mu san aikin da muke eh ya kamata ta wani matashi ɗan Nijar san aikin da yake ranar zaɓe in kuka lura ƙasar mu ta lalace ba kawai da muka santa ta a da duk da dai ni yaro ne ma ɗan kawar da shekara haka in ce kusan dai sha takwas haka ya haka in ce da ishirin ba ɗaya in muka lura da ƙasar mu ta lalace ba haka muka zo muka tarra ba amma zan an ɓata mana ƙasa eh to ya kamata ranar zaɓe matasa na jihar zandar jihar maradi agadas niamey tilaberi doso tawa mu fito kwanmu da kwalkwatonmu mu zaɓi na ɗan ƙasa na gari ba wai wanda ba ɗan ƙasa ba mu zaɓi ɗan ƙasa wanda zai mana iko wanda zai tafiyar da demokuraɗiyya wanda zai kula da talakawa wanda zai ji mu ba irin mulkin su muhammadu iso ba mu ne bazin waye bazin za mu zo mu ce wai za a zuwa ana wai haina kamfani yana zuwa wasu ƙauyuka wasu wani wuri ana bazin bazin muna bazin bazin ta. za barin mu bazin to yi nemi kowa fata alkhairi yan kasar nijar maza da mata kuma na kusura na nisa to ranar zabe mafi tukonmu da kwalkwatunmu makasa samu tsari maraka mun zaɓi ɗan ƙasa na gari rana na biyu shine ga matasa na nfn kishin ƙasa eh da farko dai ni mazaunin ƙasar libya ne garin masarata amma duk da haka ni ina cikin jam'iyyar nfn kishin ƙasa ta ibrahim yakubiya Allah shi tsare kuma Allah shi ba mu sa'i da rabu insha mu Allah yan Nijar matasa to ina muku fatan alkhairi da fatan dai kuma ana cikin kushin lafiya sai a fito kwai da kwalkwato insha mu Allah ranar zabe sai mu jefa qur'a ga dan ƙasa na gari insha mu Allah eh ai iko na gari demokuraɗiyya ta dawo cikin ƙasar Nijar ba irin wannan mulki ba na can hanci da rashawa da sace kuɗi da ba sojawan karta sallaka ana kashe su a banza a wuri eh, daga naku abdulmalik